a da gaskiya ni na farin ciki a yanda na ga foton wannan bidiyo so mun muna roke gwamnati ne ya nema waya nan yi gyara samu karshen wannan eh, hare-hare nan a Najeriya a kukan ma gwamnati ya nema waya nan da sulhu a yi sulhu a kawo yaran nan. Mu dai yanzu mun muko shi da wayansu bayani yawa abin da yake ko yanzu wani abu yaran nan a hannu gwamnati suke ne ba a hannun mu mu namu muna addu'a ne muna addu'a Allah ya taba zuciyar wayanan ne su sake mana yayan nan kuma na biyu muna nema gwamnati ya nema ahuwa wajen wayanan su hada su hadan kai tare a sige mana yaya nan kuma wannan kare na ya kare haka a gaskiya a gaskiya a bayani da muke ji na farko yanzu ina gani muna da farin ciki a yadda har mu samu muka ga ya gido ya'yan nan mu abin da yake su muke nema yanzu shi har yanzu muna nema eh, da me wani labari kuka ji da farko oh da da farko an ce mana cewa ya'yan nan an ce kar ayi yi boko kuma har yanzu suna ci gaba da boko to yanzu ya'yan nan an ce an sayar da su ne kan ba gaba ba a tare suke ba masu su an ce cewa wayansu a kai a Niger wayansu a Cameroon wayansu a Nigeria haka aka sayar da su amma yanzu kuma ya zo ga karshe an ce mana cewa ga hotonsu kuma a nuna bidiyon kuma mun gani kuma mun ga kamani wayansu ya mata ce ko muna da farin ciki muna roke su dun Allah dun annabi ya mana ya mata nan tunda su ba laifi komai suka yi a duniya ba a bangare gwamnati kuma gwamnati ne an ɗiba yaya nan a hannun su ne yanzu ƴaƴan nan na gwamnati ne ba na muke yi ba saboda hannun su na gani ba ko mu muna neman alfarma gwamnati ya yi mataki a jawa kwata mana ƴan matan nan a hannu wayanan ni ina da bakin ciki wani abun ka gane kuma wani abu an dade ana ana ce mana akwai mu kuma har zona zona gani kamar yayana ni in Allah ya yarda yar na wannan inda rabon ta duniya ne zaka mun yanzu kwata kwata abun ma an ba dai kan neman mu yi magana ba bana so in cike wannan magana Yawa to kai ‘ya'yanka nawa ne a cikin waɗanda aka sacin? Ok, ‘yar nan guda ɗaya ce. Amma a cikin hoton bidiyon nan ka iya tantance waɗansu da ka sani? Eh, akwai wata ɗan kamanin ta ne na gane ɗan tubo, ma akwai ‘yar na na ɗan gane kamanin ta ce. Ah. Ina ga mutane biyu na kamar kamanin su zan yi su ne. Mm. To wannan tufafin sitiran da kaga sun sa ɗin nan, sitira ne wannan ka riga ka san su da su ko kuma waɗansu ne daban da aka ba su suka sa? yawwa alhamdulillah ka gawo inda bayani na zin jama gaskiya shi wannan suturan da ganin yar na a ciki ba ta taba yi ba ta taba yi saboda ni tushen ni ba musulmi ba ne sannan kuma na ga yar na tana da shimal eh, tana karatun mamadiya wanda ba addini ta ba an jiya sa ta to duk haka bai dame ni ba ni ba addini ya dame ni in ganin ta ne da ido ne shi ne abin da ya dame To me za ka faɗa dangane da tayin da wannan kungiya ta yi cewa sai an saka musu fursunonin su tukuna su saki waɗannan 'yan matan kana kuma gwamnatin tarayya ta fito ta ce wannan batu ma bai taso ba. Wannan zancen kanin kuma da gwamnati ne. Idan gwamnati ya gani ya dace su zona su tattauna wani a tsakanin su ne su zo su zarta abin da za su iya tsaya mai amma mu iya yi mu muna roƙi dukkan su yi ne su mana na wasan yanzu. and I know that it is love and this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry in this place. You feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space.